جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ga الله تعالى ليساك هذا sake hada mu a wannan yammaci na juma'a darar asabar daya ga hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 kuma takwas ga watan goma shekara ta 2021 allah ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da muke karatu ce wannan littafi hadi salafus salih fi tarbiyatul abna shiryatarwar magabata na kwarai wajen tarbiyyar yaya na muhammad ibn ramzan ali tami alhajiri allah ta'ala ya masa rahama a karatunmu da ya gabata malam ya gama lissafto mana wasu matsaloli guda 21 cikin jeren giyan matsalolin da suke sa lalacewan yara kuma waɗannan ɗin guda 21 malam ya ce dukkaninsu suna komawa ne ga abin da ya shafi shi tunani da zuciya irin na shi matashi ɗin to kuma kamar yadda dama ya ambata zai ambaci matsalolin ne sannan ya biyo su ɗaya bayan ɗaya sannan ya ambaci hanyoyin magance su da izinin Allah. ina ganin wannan gabar maka kwana kai da fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskure kuma Allah gafarta mana Allah ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa da abin da ake faɗi mana malam ya ce wahalal awan nan ne ko bayan ya ambaci waɗancan dalilai sai ce to yanzu lokaci yayi an nazkura ba'd al asbab al amma li al wato lokaci yayi da mu ambace wato wasu daga cikin gamamman dalilai gamamman dalilai wanda ke sa matashi ya lalace sannan washe an min ha za mu ambaci wani abu kaɗan na hanyar da za a bi a magance matsalar ala waje tafsir kuma za mu yi shi ne bisa fuska na bayani dalla dalla a rarrabe Ya yace asibabin wuta mutaaddida domin dalilan lalacewa da gurbatan yaran suna da yawan gaske saboda haka wasamaratu wahida amma kuma abin da 'ya'yan itacen da ake haifarwa ko yake haifarwa guda ɗaya ne dalilan da yawa ina ba da gani, kuma matsalar dai kwara ɗaya ne ana magana ne akan lalacewa lalacewan kaga ɗaya ne amma abin da ke haifar da lalacewan suna da yawa haka ne ko abu na ɗaya yace da'aful wazi uddini wato raunin control wato linzami wato na addini idan an ce wazi wato kamar wani sinadari ne wanda ke jawo ko wani magana ɗaya ne wanda ke jawo mutum ya yi mashi tarnaki ya tabaibaye shi baran aikata abin da yake so ya aikata to cikin daga cikin abubuwan da ke sanya mutum wato yake mutum linzami ya taka mashi birki kan wani abin da yake sanya aikata na ɗaya akwai matsalar addini idan mutum ya tasirantu da addini ya tasirantu da karantarwar alkur'ani ya tasirantu da tarbiyya irin na musulunci ya tasirantu da hadisai na annabi muhammad sallallahu ko yana fice dan ya nemi ya fisge shi idan ya tuna da wannan nasoshi da ya sani ko ya karanta sai wannan abin sai taka mashi barki sai ka ji ya ci yada, ka ci sa'a da da ne kafin mu fara karatun hadisi da ka sha mamaki yanzu kaga hadisi ya masa me ya mashi tarnaki wato shi yasa wallahi duk wanda Allah ya taimake shi yake zama a karatu yake halartar makaranta wato ba karaman alheri ya dace da shi duk tsiyan shi wata rana wannan karatun sai ya mashi tasiri dan Allah ba haka bane kai yanzu ko zamantakewa mu nan da ba dan addinin ba wani ya ishe kusa da wani ne ai Allah sai gani sai hangi amma albarkacin tasiri na addini babba ya sako karami ya hau sama ma ko ba ga wani ba kaga mata kaga dattijo ya mai da matashi kamar abokin wasan shi ba kuma dangin iya ba na baba ko ba ga bane ba da idan ka da dattijo dattijo gurnani kawai zai maka baka ishe shi kallo ba sawa'un yana da kuɗi ko ba ya da kuɗi ai an waye gari hatta a masallatai ko ba ga bane ba idan baka kai wani level baka kai wani mataki na rayuwa ba kai ka isa ka zo sahun gaba ko ba ne ba kuma har yanzu akwai wuraren da yake haka ne yana zuwa babba na zuwa kawai ya ga yaro sai ya fisgo shi kawai fisgowa ma ba ba wai na lumana ba fisgowa na tashin hankali kawai amma menene menene ya taka wa da tabarki akan irin waɗannan halin waje ko ba ga bane ba Allah ta'ala ya mana gudunmuwa sai malam ya ce to idan aka samu rauni da karanci wato na irin wannan tarnaƙin na addini to zai zama dalile ne na yaro landan nan kaga ya lalace to wa ilajihu to hanyar da za a bi a magance wannan matsala ta raunin wato tasirantuwa da addini malam yace shine taksiful muhadarat a kaurara a yawaita wato muhadarori idan an ce muhadara wato ka ka ce lakcoci wanda zai kunshi bayanai daban-daban a fagage daban-daban a gayyaci malamai daban-daban ina fata mun gane a samar da wa'azozi da salo na wa'azi da da'awa daban-daban idan aka yawaita su wa hutabul juma'a haka nan hudubobi na juma'a ai daga cikin wato hikimar samar da masallatan juma'a ai a tattara mutane a haɗa kansu waje guda a isar musu da saƙonni na gaba ɗaya shi yasa duk limamin juma'a da ya san abin da yake yi to bai da rana mafi girma mafi rashin sukuni irin ranar juma'a kuma ku tambaye limaman mu za ku su ba ku labari in dai ba limanci irin nada ba a rubuta hudu ba shekara goma kowa ya haddace ta ina ba da mun gani in dai ba irin wancan ba in dai za a yi hudu ba irin yanda malamai suke a yanzu kai ka san malaman nan na aiki ko ba gaba ne ba sako ne suke tattarawa na sati sai a rinka lura menene al'umma suke bukatan ai taujihin su su aikata me buka al'umma suke bukatan ai taujihin su don su daina haka ne wani muhimmin sa wata bala'i ne ta afkowa al'umma ai hudu ba akai ina ba da magana me yasa kake gani da yawa yanzu an koma maganan harkan tsaro dr jamilu nan in kuna jin hudubobin shi ina jin ya jera hudu ba sun kusa goma duk akan muhimmancin tsaro menene dalili saboda kakan abin ake ciki ko ba wani ba kuma aka daki kowa aka gaya wa kowa sakacin shi kuma aka gaya mu kowa irin mas'uliyarsa haka ne ku kalli hudubar da aka yi mana a lokos yau yanzu ana kaka ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro da sauransu sai aka gano daga cikin abubuwan da haifar da wannan akwai sakacin da'awa sakaci wajen da'awa bafilatani ya tashi bai san komi ba sai kiwon shanu ba karatun boko babu karatun addini ko ba ku ranka lura idan aka kama kidnapper ana mishi magana kai musulmi ne sai ce kai ni musulmi ne kana sallah sai ya ce nakan yi ko ba wani ba kaga ina yi daban da na kuma an ansin ita ce mafi daidai saboda in ya samu sukuni ne ko shigo gari ya ga ana alola shi ma sai ya bi sau ko ba ga wani ba aka ce idan ka shigo gari kaga kowa da bindi kai ma sai ka samu kasa a ce karanta fataha sai kaga ya dauko daga alhamdu sai je wala na khalas bai iya ba nan musulunci bai sani ba ko ba ga wani ba duk kaga irin wannan ya tsinci kanshi ga jahilci sannan dan shanin da yake takama da shi an kwashi dangi sun kare sai ya dauki makami kawai kaga akwai raunin da'awa kiristoci a daji suka yi amfani da irin wannan damar ko ba wani su shiga wajen fulanan nan ka mutum ba filata ne zar abin nan amma in ashe aka ga mugun kirista ne ko ba wani na taba baku labarin wata da'awa da muka taba zuwa wanda ba zai fita a cikin zuciya na ba har abada nan nan nan kauye waje kusa da dan damisa wani kauye idan muka shiga kasar soba local government kenan ko gogewa ne soba ko eh makarfi kai ko makarfi ko wata rana sai aka ba mu labari akwai wani ƙauye a cikin ƙauyakun wurin akwai wani wuri da wato kiristoci suke makawanya mafi yawancin mutanen wajen musulunci ya kafa a tarihi ma an ba mu labari saddauna da kafan shi ya je waje aje wajen amma yanzu ba musuluncin ba komai muka tashi daga nan riman kambari muka hada tawaga muka ce za mu tafi bayan mun tura masu leƙen asiri sun je sun gano mana har an gano irin karin kiristocin da ke wajen har ma an samu an tattauna da fasta har ma aka kai lokacin da suka ce to ba laifi a zo ma a tattauna a gwabza wanda ke da gaskiya a bishi ni na jagoranci tafiyar muka tashi mun tafi ƙauyen ga baka talauci na damu mun tashi muka taimako yanda za ma a yi a tafi ga ranar tafiya yayi amma ba mu da yanda za mu yi madari mun kambari muka tsaya cirko cirko ya za a tafi ga la'asar yayi kuma an ce karfe hudu za a hadu can sai ga dauda yana cikin dauda otu na kwallon mallan ai kun san shi ya dan dawo garau garau dan shi sabon gari yigin ne yace malam bello ya za nace wallahi da awa za a je ba a da kudi sha to menene matsalar muka ce mota yace mu tafi ya jiyo mota shi muka tashi muka tafi kauyen ashe kafin mu je kauyen wato mutanen nan sun mana shirin duk su hallaka mu sai da muka gama shiga muka fito daga motocin ga motan kawai sai muka ga kawai ba mai aune ba an kewaye mu mata da tabari maza da sanduna ga abubuwa da iri iri wato tun da nake a rayuwata a zuwa da'awa ban taba samun natsuwa a rayuwa ba irin wannan rana gaba ɗaya Allah ta'ala sai cire min tsoro a cikin zuciyata inda akwai abin da ya dame ni a lokacin shine wato bayan mun taru wasu na a fara kona motansu to nan ne hankali na tashi domin motan hannun kwarya aka shi <laughs> kun gane ku? hannun kwarya aka shi kuma ya kai mu da'awa kuma babu ko sisi ba za mu biya ba waɗannan suna ƙoƙarin kawo mana duka waɗannan suna karewa sai Allah ta'ala haifar da ya samar da saɓani a tsakanin su ya su wallahi muna cikin wannan yanayi wato sai kawai wani taimako daga Allah daga can gaba sai na hango wani mutum a sukwane da karnukan shi guda uku da barandamin shi a hannu da kokaran shi a hannu ya zo ta gudu yana zuwa ya ce me ke faruwa aka ce waɗannan yan iskan wai mu ne yan iska waɗannan yan iskan ne suka zo wai za su yi mana wa'azi sha sai kai ku yi wa'azi in ga uban da zai taba ku to a takaice dai a dunkule muna cikin ana cikin magana ne ce a'a shi fastan da ya gayyace mu shi muke so mu magana da shi suna ta hayaniya sai na kalle shi sai na ce kaga mu da yake musulmi ne kaga duk waɗannan suna ƙarƙashi na ne ne jagoran shi yasa kaga san shiru ba mai magana saboda addinin ya karantar da ladabi da biyayya sai goma sai wannan ce to kun ji ko kun ji ko kun ji ko sai suka shiru sai na buga sai na ƙara ta ce mishi cewa kuma mu a cikin addinin mu mun karanta hatta a bible annabi isa ya karantar da mu haƙuri Don cewa aka yi idan aka ba aka mare ka a kunnen dama ka bada na hagu shi saboda haka mu a shirye muke duk dukan da za ku yi mana mu makwanta ku da ke mu ana nan dai bai dai bada kafa an tattauna ba sai canga wata tsohuwa ka anni anzuru ilaiha an. kamar wannan tsohuwar kamar gashi ina kallanta yanzu wallahi tsohuwar nan tana tafiya da sanda tana tafiya tana fadi ta zo ta kalle ni ta dafa ta kama hannun ta ce kai jika na zo na zo ta ce mutanen nan ba su da rabo ne shi duk wanda ke garin nan in ba ni na haife shi ba ni na haifi uwan shi ko ni na haifi uban shi ta ce to ba za su yi sallah ba ba su da rabo ni kaɗai ke sallah a garin nan ta ce amma laifin ku ne ta fito da turmin zani ta nuna ta ce tun da saddauna ya zo ya ba mu masanantar da mu ya ba mu wannan ba wanda ya sake zuwa su ko san zo sun gina rijiya tun ba a san bultsatsai ba ma lokacin da yawa ga bultsatsai ga asibiti ga makaranta duk sun musu saboda haka ku yi haƙuri sannan ta koma ta ce to har in za ku iya dukan waɗannan to ni ma ku da ke ni su ma guzawan wanda ke wani in za ku iya dukan waɗannan to gani ku da ke ni na san dai inda ba wani kaddara daga Allah ba tsohon nan ta jima da rasuwa a shahid anan da aka fahimci akwai sakacin da'awa sai aka da shi sai ana shirya hudu ba akan da'awa ina ba da gani, to kullun limamai aikin su kenan kullun ka rinka shi yasa ku rinka ku rinka ku daina ku daina damuwa dan an tashi ana nasiha ko an tashi ana kunuti ko an tashi ana kaza na san wani ba zai so ba ana bata miki lokaci ana kaza to amma dai nauyin tunda dai haka ce wannan shine jagora shine limamin juma'a to sa ne yana daga cikin nauyin da zai sauke wanda Allah ta'ala daura masa ya isha da mutane na fata mun fahimci saboda haka malam yace shin hanyoyin da za a magance matsala a sanya mutane kishin addini har addini ya musu tarnaki akwai khutbal juma'a wa kalimatul masajid kalmomi da za a ranka fada a masallatai irin karatuttukan nan da muke irin nasihu da ake bayan sallah wa tarkizu fil eh, ko fil khitabi ala wato ala aqaliyatin wa fahmil ahdath kuma a rinka jera ko ana tsara wato zancen gwargwadon yadda su matasan da kuma su masu sauraro za su fahimta liyasau abu taujih dan a game fuskantarwa din wa nashrin nasaih da kuma yada nasihohi wato ta hanyar almatbu'a matabu'atul ko minha wani lokaci nasihar yana bukatar wasu suna bukatar a dan ranka fitar da wani dan pamphlet ne ko makamanta haka ana dan ya rubutawa ku ranka lura nan nan musasa idan ka je in dai ba yanzu ba ko ba a gadan asibiti sai kaga a gefen aje maka bible ko ba ga ne ba a gadan asibiti sai aje maka abin nan Allah jikan malal mai tafsiri ba dan ya mutu ba wata na kwalta ya kama shi ta bai shi aka kwashe shi aka kai shi wusasa bai san inda yake ba ko da ya farfado sai ta da wata arniya kan shi tana mishi da'awa ya je ce ke suna na malamin mai tafsiri wugaru <laughs> wai yana zai ga shi a musuluncin ba shi yana tafsiri to da abin da ya bashi mamaki wai shi ne shi ne wai za a zo ana masa tallan kiristanci kuma a daidai wani lokaci da yake cikin wani mawuyacin hali mai mawuyacin hali wala Allah a mutu wala Allah a tashi shine malam yace to akwai bukatan wasu nasihun wasu abin nan da dan rubutawa za a yi wal musajjal wani kuma a kasan ne za a tsara haka ne liyastafi da akbar adadin wato dan a samu mutane adadi masu yawan gaske su fa'idantu min khilal al-idha'at al-madrasiyya haka nan ta hanyan kafafan watsa labarai na makaranta da makamantansu wanda sharatul hayatiyya haka nan dan rubuce rubuce da ake a bango da makamantansu mutane su fa'idantu duk salo ne na da'awa Allah ta'ala ya mana gudunmu saboda haka hanyar da za a magance matsalar wato da'aful wazi'ud dini shine a samu abu waɗannan hanyoyi malaman limaman masallatan juma'a su rinka shirya huduba limaman masallatai su rinka yin karatu tsakanin magarba da isha ina fata mun gane wanda duk ya samu dama ya ga kuskure tsakanin al'umma ya tashi ya fadakar a matsayin ɗaiɗaiku a matsayin mutum bibbiyu a matsayin jama'a masu yawan gaske ina fata mun gane ku duba wannan kungiya ta mai albarka yanda aka taso ko ba wani ba ana ana wa'azin kasa ana na jaukal gaman ana na jaha ana na anguwa ko ba wani ba har ma gashi ana na masallatai na biyu qillatul muraqaba qillatul muraqaba wal munakasha cikin abubuwan da ke haifar da lalacewar yara akwai karancin muraqaba me muraqaba shine wato kula da sa ido wal mutaba'a da kuma bibiya yaro yana buƙatan ka rinka bibiyar shi yana buƙatar ka ranka sa ido amma me ke faruwa yanzu da zaran mun haihu shikenan mun gama aikin mu sai wani dan kuma kuma wani ke faruwa bakin da yawa idan suka haifi yaya musamman maza Allah dai ya shirye mu mutum da ya haifi yaro shikenan ya gama babban aikin sai ka ji mace yana lissafi yau an man haihuwa ko ta na murna na ɗari ba casa'in da ɗaya wai yana sai alfahari da yawan yaya alhakumu takasur suna karatu ba ruwan shi suna sallah ba ruwan shi ko da an magana sai mu muna koyi da sunnan annabi ne annabi ya ce ku yi aure ku haihu Ah shi annabi da zai alfahari da yaya wasu irin yaya zai alfahari da su kai ma akwai dan da in aka ce ka ne sai ka dan kawo da kai ko ba ka ne ba akwai dan da in ka ji abin nan sai ka dan kai ana cewa ka ne in ka waiga ka waiga hal yarakum min ahadin ban san shi ba me saboda abin kunyan da yake tafka to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah da mutanen kirki zai amfani ji alfahari wa ilajihu mala yace maganci maganin wannan matsalan shine bil ihtimami bin nash'i shine matasa a ba su kula da tasowansu ya za su taso annash ana maganan nashi wato matashi dan shekara biyar din nan dan shekara bakwai din nan dan shekara goma din nan dan shekara sha biyar din sune nashi ina sune matasan da suke tasowa a yanzu kuma a daidai wannan lokacin shedan ke fisga mala yace wa zalika bi su'alihi idza ta'akhkhar yana baka satin ansa ya ake nufi sai mala yace wannan kuwa ta hanya idan yaro lokacin kwanciya bacci yayi sai bai dawo ba in ya dawo ka ce ina ka tsaya idan lokacin dawowa daga makaranta bai dawo ba in ya dawo ina ka tsaya ina ba da man gani ya kamata mu ranka lura yanzu yaro yana zuwa islamiyya kwalla mallam daga nan kofar gidan tudun wada kuma ana tashi ya kamata ka san karfe nawa ake fara karatu ko ba wani ana fara karatu karfe hudu tun karfe biyu ya kama hanya ina za ka makaranta kai ka san karya yake ko ba wani ana tashi karfe shida har an yi sallan isha bai dawo ba daga ina daga makaranta ka san karya yake ko ba ga a'a a yau mun yi bakon malami ne ko an ba mu assignment ne ko kaza wato haka ne gobe sai ka dauke jakanka sai ka je makarantar me yake faruwa amma ba idan muka tura yaran makaranta shikenan muna ganin mun sauke nauyi wallahi ba mu sauke ba da sauran aiki haka nan wa mulahazati idza kasara a ranka sa ido ana mulahaza ha ya na gaba ka fita magana ka san karfi ne hudu fa hudu kuta kana gida lafiya lau wabi ko wabi shi'urihi annahu muraqabun wato ya rinka ji a ranshi cewa fa ana bibiyan shi ana kula da shi wa mutabawun ana bin shi idan ana haka ko yahdhurul masa wato wato yahdhurul masa'alata zai rinka jin tsoron cewa fa baba zai tambaye ni mama za ta ce ina na tsaya mama za ta ce ina naje malam yace fa yanda fa sharru kathirin bi idnillah da izinin Allah idan ana wannan to za a tunkuɗa sharri da yawan gaske haka ne ko Allah ta'ala ya mana gudunma abu na ku za ku tarbiya daga cikin dalilan da ke sa yara ki lalace lalace matasa akwai raunin tarbiya malam ya ce wa ilajihu shi kuma hanyar magance wannan matsalar shine alfahamu sahih litarbiya tarbiya shi da kai a matsayinka na uba ke kuma a matsayinka na uwa ke fahimta fahimta mai kyau wai idan an ce tarbiyya mai ake nufi min qibalil murabbi wannan fahimtar ta fuskacin shi mai tarbiyya anta kal ab ana ce maka baban audu baban ladi baban wane ne kai ai murabbi ne kenan ko kai mai tarbiyya to ka fahimci idan an ce tarbiyya menene tarbiyya domin me ya san cewa ala annaha laysat mujarrad tawfiri ta'amin idan an ce kai ba kai tarbiyyar ƴaƴanka ba ba ana nufin mujarradin ka cika musu abinci ne safe rana yamma masha Allah babu yunwa a gidanka ba shine ma'ana ba wace sa tufafi ba matsala yaron ka kowane kwara ɗaya yana da ƴaƴa yana da kaya dozin dozin ba shi bane wa ma'awa wa sama musu makoma dakuna, kida da shimfidu kida da gadaje irin masu benan nan ba wai shine ake nufi ma'anan tarbiyya ba awli itimadul kulli ala takafati shari' ko kuma a mutum ya dogara kawai da tarbiyyar mutanen anguwa titi bala yace bal hiya majmu'atun min al ko wal mabadi islamiya idan an ce tarbiyya ana nufin wato dandazan miƙarwa ne sannan wani asali ne wanda yake lafiyayya allati ya ta'allamu hal hadas wanda ake son shi yaro ya koya ko kuma a koyar da shi sawa'un kana hadhihi al-amaliyatu tarbawiyya fil manzil kuma daidai ne shin wannan magana na tarbiyya ana magana ne akan daga gida ne awal majalisa ko ko a makaranta wa ayyi mahadun min mahadun tarbiyya ko kuma dukkan wani fage daga cikin fagagen tarbiyya kun ga a baya mala ya gaya mana akwai wuraren tarbiyya akwai makarantu akwai masallatai haka ne ko akwai gida yace ma har titi ma wajen tarbiyya sai dai karka tambaye kanka idan an ce tarbiyyan titi musamman rayuwa irin namu ne yanzu dukkanin mu mun sani a anguwannin mu idan ka dauki nan anguwan a batsan misali akwai inda ka san in ka ga da a wajen in ka bar yaron ka na zama a wajen to akwai matsala dan Allah haka ne kamar ina da ina kowa sarrafi ma sarrafi <laughs> ka to shikenan bala ta junction din fadama duk wanda ke zama a wurin ko ba gane reman kambari duk wanda ke zama a wajen ko ba gane mafi yawa kwarancin da zaka zo bo kwan kera da sauransu shi ma haka ko ba gane ba nan nan kusa da mu ma nan wajen abin nan kun gane ku dukkan waɗannan fagage ne wanda in dai kana ɗanka yana zama a wajen to akwai matsala to tambaya suna zama ko ba sa zama to na mataki maka dauka ai ba maganar sanar hukuma anguwa tana da hukuma ne ba wa'azi ne ba ko dan bulala kawai ko ba wani ba kuma dai kuma dai kuma dai kuma dai su ma yaran suna kallon dai iyayen su ma ba za a kai ba ana ta fama da la an kasa a zo taro ba za a zo ba ko ba ka ne ba Allah ya mana gudunmu malam yace saboda haka dole ne sai an yaƙi irin waɗannan fagage ko irin waɗannan wurare duk yaron da ake son ya miƙe idan wani ya ƙaurin suna ko ba ka ne ba bai kamata a rinka barin yara suna zama ba kai hatta saƙo misali akwai shago a wajen to yaron da kaga yana girgir maganan je ka shagon wani ka so min a shana bai taso ba duk wurare irin waɗannan bai kamata a rinka barin shi yana zuwa ba ko da da sunan sako ne illa mahala sai anan za a samu sakon sababa bari ganka kaje ko ba gani hatta mata kuna kallon akwai kurakurai fa da muke ya goshe magaraba a aiki yaro so a shana a aiki yaro so kalanzir uwayen mu mata Allah shi ya mu gaba da akwai inda da ki tura yarki budurwa goma ke ki lulube ki je da kanki kowa ya ganki ba me muke farge amma ita ba abu na hudu a rifka ta sayya miyagun abokai ko miyagun abokan zama sawa'un idan an ce rifka din nan abokanan zama ne a anguwa a bakin gada ko a kan titi ko a kan dakali ko ko abokanan zuwa makaranta ne classmate ne da ake zama a aji ina fata mun gani. abokane ne wanda suke haduwa ake tutorial ko kuma group discussions da ire-iren waɗannan mala ya ce su ma suna taimakawa wajen lalacewan yaro shi sa kun ga wato irin lessons nan da akan kirkira anguwa ba karamin alheri bane ko ba ka bane a ku ranga bani ansa ko ba ka bane ba duk abin da zai koya a jami'a ko za a koya mashi da zaka tura shi can inda baka san wa ke karantar da shi ba sai aka zo masallacin angon ko aka zo islamiyan angon ku ana yi wannan ba ci gaba bane ka san malaman ko ka san wurin ka san abin da ake koyarwa amma can in ya fita sai abin da ka gani to malal asab mun gwamnati su rinka fitan ko ina ma su je malai ce wa ilajihu, magance wannan matsalan shine an ko shine malai ce an an yabta'ida an asabi su dole ne in ana son a samu gyara to sai an raba yaro da miyagun abokai a raba shi da miyagun abokai shi yasa magabata na kwarai su da kansu suke ma 'ya'yansu abokai wallahi ko mu kun ga tasowa mu farko farkon izalan nan ni na waye gari na ga mahaifina ya kama hannuna gashi gace ne mu joka duka Allah ji kansu gaba daya mun fito masallacin riman kambari a daidai gadan nan ni ya riko hannuna alaita ne ya riko hannun mai lafiya Ibrahim kenan sai suka ce mu hada su abokai sai aka kama hannun mu haka aka hada ce mun hada ku abokai har yanzu abokina ne ina ba da mun gani. kaga zan manta da wani abu da to magaba haka ake yi haka aka rinka yi iyayen mu duk sun hada mu in ka duba anguwa gani irin su shafi'u da gidan mai keke dan tantan da sauransu dukkanin mu tare muka duk iyayen mu suka hada mu a da iyaye sukan kwatanta irin waɗannan amma yanzu ba ai sai dai shi je samu abokai da kanshi ita ma ta kawa da kanta to miji ma ka ce ki je ki nemo in biki nemo miji ba to ni ba ruwa na malam yace wa bayanil athar ko malam yace a nesanta yaro barin miyagun abokai sannan wa bayanil athar mutarattaba ala zalik a ranka musu kokarin bayanin wato asari na tasirin da ke biyo baya har idan mutum ya aboki da wato da mugu da mutumin banza anil mar'i la tas'al wasal an qarin in kana son ka gane mutum ba sai ka tambaya ba su abokanan shi ya za ka ce baka shan wiwi kuma duk abokananka yan wiwi ne ya za ka ce baka luwaɗi bayan duk yan luwaɗi majalisan ka majalisan malauɗa ne eh zai yi ba sai yi ba ai matsalar jalisu salihi wal jalisu su'i gaba hadisu nan dai a gaba bala ya ce kalal awwal idza sahibta al qawma fashab hiyarahum wala tasab al arda fatarda ma arada mala yace idza sahibtal qauma har in za ka yi abuta da mutane fasaf khiyarahum sabi zami wato sami zababban su kai abuta da su wala tasabal arda karka kuskura kai aboki da mutumin banza fatar da ma'arrada sai ka gangare ka lalace tare da latatu وضرب المثل من وضرب المثل من خلال سلسلة متدورين للإبرة والحذر wato sannan mala ya ce ka ranga buga ma yara misalai wato a tsakanin tasiri ko labari ko sira da waɗanda sun yi abota da mutanen banza kuma ƙarke abotan ya cutar da su lil ibra dan su wa'aztu wal hazar kuma su taka tsantsan wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam inda ma kala manzo Allah ya gaskiya lokacin da ya bada kulura ko satin da yake ba mun ba da misali ba ya cikin misalan da zamu ranka buga ma yara idan yaro ya taso yana aski ɗaya na mutanen manza yana tafiya yana bukarewa ya kama kiwon karnuka ya koma ya koma turken doki ka san duk an yi ittifaki wuraren da ake koyan shaye-shaye ake koyan luwadi ake koyan sata babu kaman gindin turki ko ba gabani a kuran gaba da ansa turken doki da kake gani musiba abin da zai baka mamaki su baka ganin 'ya'yansu a turken ko ba ne ba da eh, su ba a ganin 'ya'yansa a turkiyar sai 'yan za su sai 'yan sun zo hawa amma 'ya'yan talakawa ayyuhan nasu suke sharan turkiyar suke kaza suke kaza Allah ya kyauta Allah ta lashe ta da mu sai ka ranga ce to kaga wani da yake karatu ba abin yanzu ka kalli karken shi ka rinka bashi misali ma kai yanzu da kaga lokacin da ka zo duniyan kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa yanzu dubi lebanka dubi bakinka dubi idanka kalli kaninka kalli abokinka da kuka taso tare diploma yake yanzu kai yanzu sakandare ma ya ki rabuwa kaga wani ma shi har ya aure duk misalai ne wanda hankali ma zai dauka zai in ga koma yana zai ce a haka ne ba in Allah ya taimake ka sai ka ga ya dan kono yanzu dukkanin mu ka lura kowa anan in yi lura zai ga akwai wanda suka taso tare wanda shi yanzu ya koma baya ya lalace ya zame maka ma kaman yaro in ya ganka sai ya duka da abokin wasan ka ne saboda ya zare yanzu saboda tsaban shan kwaya ko ba ga wani a daidai lokacin kuma kana kallon wane tare muka taso amma kuma ya min nisa shi Allah ta'ala ya fifita shi a kaina duk idan muka duba za mu ga a cikin abokananmu da muka taso mun ɗaran mu wasu wasu sun ɗaran mana to kuma kowa sai ka ga kai da kanka babu raba ɗaya biyu sai ka ga wancan dalilin da yasa na ɗaran mishi ya ƙi karatu ya ƙi kaza ya ƙi kaza ya ƙi kaza ko ba gani ba to misalai ne irin waɗannan rayayyu wanda idan ana ba yara shi kana nan kana ta fankama ba mota ta zo ta wuce ka ce with time dan ah, boko ya ga mai marsanda a to wani time din shi din sadaka aka bashi ko ko a dakali ya samu man jadda kaji ko wato wai jahid tujid fala jihad fal wujudu yujadu jawban jiddan fa alim ko wala qad tasahara kullu man talaba al ula wa samiruhu laylan wa al anjami duk wanda kaga ya zama a sama ya raya dare ya hana idan shi bacci abokanan shi kuwa shine laylan duhun dare sai kuma mai hasken taurari amma kai kada bacci sai buri in na zama gwamna in na zama shugaban kasa in ne kuɗi to mata ka taba ganin gwamna da haka nan haka kawai ka taba ganin wai nukan ba da saboda waɗannan saboda ka san mutane sun fi gane duniya ba ga mafi yawanci yara ba ya zama shek wato ranka ba su misalai irin waɗannan ki da Allah ta'ala taimake su wallahi duk wanda ya bari lokaci ya kure mishi sorry akai da yawa mutane wanda lokaci ya kure musu yana son ya karatun yanzu ba dama kana da gata da ka ce ɗan ka waya ka ga tsohon ka nan ka ga ka ga tsohon ka nan ta sai da filin gado ta biya kuɗin ko ba ka bane ba duk a waye gari ka ki yanzu ba uwan ba uban lokaci ya lokaci ya kure maka wani ba Allah ya bugo mun waya kwanaki shi ka take shekaran jiya muna karatu eh, eh, eh, ina islamiya ya ce ya taba zama a nan waye karatu a wajen tambayarsa ya ce tambaya ce mai sarkakiya yake shi ɗin nan ya ce matsalar da ya dame shi a yau ya ce shi ta kwanta ta mutu ya ce kuma gaskiyar magana ba mai zaman lafiya da ita ba ya ce ba ta ji daɗi na ba ya ce gumma in gaya maka tsakani da Allah yanzu malam Allah zai yafe mun kuwa idan zai yafe menene zai yi yanzu menene zai yi yanzu ya zan kala'i ko abin nan akan abubuwan da ya san yama uwar shi a baya na musgunawa ta yi to Allah ya taimake kama da baka mutu ba kai ko ba ka wani ba ai ko ba za a yafe ba ai ba kulle koban tuba ba ko na ai ka gode ma Allah tunda ma har ka gane kayan laifin ko ba gane ba har ka gane kai kaza na bashi shawarar dai da waje. a shahid dai abin da gane nuna mana anan wato kar ka bari lokaci ya kure addawa uba da lamauti shan magani bayan an mutu baya baya baya baya kawo saukin ciwo da yawa muna da dama har yanzu muna da brain da kwakwalwan zai dauka haka ne to kar me kar mu kar kar kar wato kar me wasa da wannan baiwa na kwakwalwa da Allah ya mana ka ce Qur'ani ya gagara amma duk mawakan garin nan ka san su wallahi abin da ya baka mamaki ce ka an karin waka kawai ana fadin a dan farko ya kai karki musamman ma 'yan mata a yanzu malam ka rasa zama zama suke ne da fa'an suna haddan ko yawan tikirari ne maimaitawa da ji to in ma dai shi ne to me zai sa ba za a yi makur'ani haka ba saboda haka sai an sai dari sai an daji sai an dagi Allah taimake mu manzo Allah ce matalul jalisi salih wal jalisi su'i ka matali sahibil miski wa wakilil haddadi yace la ya adamuka min sahibil miski in in mashtari in ma tashtarihi aw tajidu rihahu wakilul haddadi na badanak aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabitha manzala ce matsalar jalisu salih wa jalisu su misalin abokin zama na kirki da mugun abokin zama ka matsalin sahibin miski kamar misalin mai sai da tarare ne wakilar haddadi da ziga-zige na bakeri malaruna ka san ziga dai ko ka san ziga na makeri ko kai ka san malam ziga-zige idan ka taba zuwa makera na na baka taba zuwa makera ba to ban san bayanin da zan maka ka gane ba ba ya sa ka gashi nan ka kai masa bayanin zai bai yanzu ba ba da shi ko to dai shi ne da ziga zikin ko da na gargarin ne yanzu misali ai dai shi ne a wani ko ba ka ban? idan eh da kuma wata zai tashi ai dama zigan ai huri ake nufi ko eh to Allah taimake mu to manzo Allah ya buga mana misali ce misalin abokin zama na kirki misalin mai sai da tarare ne musamin mugun abokin zama misalin makeri ne lokacin da yake hura wutan ƙirar. ai zigan shi ne hura wutan ƙirar. ina ba da mun gani sai annabi sai sama ya ce la ya'damuka min sahibil miski in ma tastarihi aw tajidu riha riha go wato ba za ka taba rasa ɗayan waɗannan daga shi mai miski ba mai sallan turare ba imma tashtarihi ko dai ka sa kuɗi ka saya au ta ji rihahu ko kuma sai ka ji kamshi wani riwayan ya ce imma an yi hudiyaka ko dai ya ce bari in maka tsutsa ko bari dan dangwala ma bari dan shafa ma irin yadda zai ma ɗabi'a masu sai da turare yake yanzu wato a duniya in banda malami akwai mai kyautan turare kuwa ka ba wanda ya kai malami kyauta in kuma akwai a faɗa dan baiwa da zai tashi ya ta kirkire a lasbika ya ta talla ya ta kyauta ya ta zuba karatu ka gaya mai kuɗin da ya zo ya ce kowa ya zo ya karɓa <laughs> babu ko ba ga ne. duk gashi na ana ta aika musu sakonni to a shahid anan idan mai tallan turare ya zo ya tarar da mu a ƙofar masallaci yana mana sallama abu na farko dosowar shi kawai sai mu je iskan wajen ya canza ko ba ga wani na biyu ba mu tambaye shi ba sai fara dangwalowa ko yana dan dangwala ma daga nan kuma sai ka ce kai wannan nawa me sunan shi wannan wani haɗi ne dan ɗari ɗayan ka dan ɗari biyun ka dan dubu ɗayan ka sai ka ga ka abin nan to misalin mutumin kirki in dai kana zaune da shi to ko dai zama da shi ka tasirantu da aikin kirki ka ranka yi imma an yi ka kenan ko ba ga ne ba ko kuma ka tambaye shi wane ya zan yi kaza ko mene matsayin kaza an tabta Aminu kenan ko ba ga ne ba ko kuma a zama da shi kawai da zaran an tashi kawo mutanen kirki anguwa sai a ce akwai wani haka suke da wani amma an da min ko rihan tayyib to dole idan kana zama da mutanen kirki haka za ka zama cikin kaɗayan ukun nan shi kuma sai annabi sallallahu alaihi ya ce wakilul haddad shi ko ziga zigin makeri yuhariku badanak inda ka zauna kusa da shi ana dan yin yana dan garawa in gargare ne ko kuma yana dan hurawa dan dallan gawai ya tashi ya jira a jikinka sai ka ji tsoin, ya kona maka jiki ko ba ga ne ba aw baka ko ya kona maka riga ko aw tajamin huriyan khabisa ko kuma alal akalla ka tashi kana kauri da ka je gida sai ba aka jana ina ka shiga kuma haka ne haka nan zama da mutumin banza yake ko dai da kanka ka koyi aikin banzancin ko ya maka talla kuma ku lura ba abin da ke da sauran yaduwa kuma ba a jin kyashin kashe kuɗi a kan shi irin barna da yawa masu shan taba da masu shan wiwi ɗin da kake gani ko da sisi ko ba sisi za su sha taba ne sai a zo da ita kara ɗaya mutum goma sha biyu ko ku lura ba kara ɗaya ne amma mutum goma shi in yi na'aba ya ɗan zuka haka zai ba ɗan ba ne, to ni ma ɗan taɓa, ko shi ba ta yi taɓa haka ba sa mazunan su rowa da yake aikin banza ne na in abinci ne ina fa zai baka <laughs> ba ma zai zo da shi ba Allah ta'ala ya kare mu نكتفي بهذا والله تعالى هذا wa السلام عليكم wa alaikum وبركاته وعليكم السلام idza sahibtal qauma fashab khiyarahum idan za ka yi abota da mutane to kai abota da zaɓaɓɓunsu, bi ma'ana mutanen kirkinsu wala tashabul arda kada ka yi aboki da mutumin banza ka gane fatar da sai ka banzance ma'arrada tare da banzayi a takaice shine ma'anarsa na na eh to alhamdulillah mai mana <laughs> ƙurewa ma kenan ka ga maka manta ba wannan gatse ne kuma ka ɗauke shi a matsayin yana na maka mahimmancin sallah to in baka sallah kuma me ya rage sai kuma to shi kawai Allah ya shaitar da mu Allah ya mana gudunmawa na tafi bai haza, wallahu ta'ala جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم e duniya a tafin hannu akram hausa tv tasha a manhajar youtube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da ba da shawarwari ta ɓangaren addinin musulunci akram hausa tv tana sanya muku karatuttuka daban-daban ɓangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci jama'a za su gani kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta akram hausa tv domin samun shirye-shiryen wannan shiga wajarka ta YouTube a wayarka ta hannu bayan ka yi sajin ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar Akram Hausa TV cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku takwas takwas sifili sifili ɗaya takwas sai mun daga gare ku.